الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألفنا الثواب وجنبنا الخطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم daya ga السفر safar wanda hausawa suka canfe shi to wanda tsautsayi ta fada masa ne ke da aƙidar watan tsautsayi ne amma wata ne kamar sauran watanni suna ɗauke da alkhairai ga muminai matukan sun bi Allah a cikinsu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha tara ga watan tara miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai muna wannan masallaci na aliyu bin abi da ke babban dodo a cikin garin zaria a jihar kaduna a ƙasarmu ta najeriya muna karanta littafi na muqaddimatul hizbiyya lil jama'atil azhariya muna cikin magana ne akan abin da ya shafi sarki a yau za mu tashi akan wani fasali wanda malam yake cewa faklun, wato wannan fasali zai zo ya mana bayani dalla-dalla game da abubuwa da suke da tsarki da abubuwan da ba su da tsarki kuma wasu ma ana kiransu kuma ana ɗaukansu ana ba su hukuncin na jaka ce amma kamar yadda muke gani malam ya koma da abin da yake da tsarkin ne ya ce kullu hayyin duk wani rayaye fahuwa fahim wannan rayayyen mai tsarki ne mutum ne ko dabba ko tsuntsu ko ƙwari tunda an ce kullu hayyar sun rayayye mai tsarki ne wato a ƙashin kansa ko da ba a cin dabba ba za ka shafi jikin shi ka ce ka shafi na jaka sai ka wanke wannan idan muka dubi jinsi ko kuma mahiya ko zatin halitta kenan bawan Allah musamman mutum wanda Allah ya kama mashi sama da kowa sai dai a tsarkin kuma Allah subhanahu wata'ala ya keɓe kafirai da najasa ma'anawiya ba hissiya ba ya ce innamal mushrikuna najisun mushrikai najasa ne sai dai ba za ka shafa jikin wanda yake arne ne ka ce sai ka wanke kuma naka hannun ba a'a najasa ce ma'anawiya islam a kullum bai itibarin wanda ba musulmi ba mai tsarki ko ba komai kai ma musulmi idan wani hadafi ya same ka ko habafi za ka ce ba ni da tsarki to shi kuma an ne dama a koyaushe ba shi da tsarki domin bai san wani abu taba ruwa ba bai san wani abu wankan janaba ba bai san ko ba ta san wani abu wankan al'ada ko kuma wankan ɗaukewan jinin haihuwa annifas ba wannan a tare da su balma za su je su fitsari in ya dige su mai da wando sauran ya diga a wando ta yi ma wani a jikinsu aka in suka je ba haya wasu za su je da ɗan takaddansu ne su goge shi kenan in an tashi wanka kuma sai a shiga baho a banɗaki in aka sa sabulu aka karto kashin nan ƙariran da ba a wanke ba na can tsakanin mazaune kuma sai a wanke kai <laughs> ina tsarki babu shi yasa da za ka zauna kusa da shi ko kusa da ita komin kyale-kyale da kwalliya sai ka ji tana karni ku da kyau in ka kusance su za ka ji suna ƙarni Allah ya yi gaskiya kina na najitun malamai suna cewa kalman kullu hayyin fahuwa tsahir ko da asalin yayyan nan ya fito daga najasa ce za ka samu akwai wasu tsutsotsi misali wanda sun haifu ne saboda rubewan mushe mushe najasa ce za ka samu tsutsotsi a shadda to da za su fita su girgije ko cancasai su shiga shadda kuna ganin su yadda suke tsohontu ko? to inda suka fito suka girgije ba za ka ce su najasa ba ne sai in ka ga najasa ainihin najasa ta ƙwa'ima a jikin wannan ɗan halitta ko halitta domin ba ɗa don ba mai iya halittan hancin ƙuda a duniya biyan da ya kai da shehun malamin shi na ilimi a kowane fanni an fahimta Adami ya. shin wannan rayayyen da yake da tsarki ɗan adamu ne mutum kenan al'insan ifina adam ni da kai baki ɗayanmu baki ɗayanmu ɗayan da mutum yake mai tsarki ne ɗan adam ne augayar ko waninsa waninsa a nan ma'ana gairar al'adami wanda ba ɗan adam ba an fahimta kenan sauran dabbobi ala khilafin a mazhaba ta imamuna maliku da imamuna ahmad suna daukan su masu tsarki ne amma kamar imamu abu hanifa da imamuna shafi'i sukan dauki wasu nau'in dabbobi cewa ba su da tsarki amma abinda muke a yau mazhaba muke bayani ta imamuna malik dan haka su sun tafi in dai bawan Allah ko baiwan Allah halittan Allah kenan wajhin am an gane ko yana motsi yana numfashi to ana sa yana da tsarki kawa'an wanda aka halasta ci ne ko wanda aka haramta ayi amfani da shi ana ɗaukansa abu ne mai tsarki an gane ko domin su a mazhaba ta imamuna malik suna ɗaukan dalilin tsarkin rayuwa don haka zatin alhanzir ma kaga dai a da nassi na alkur'ani Allah ya ce rijifin amma tare da haka ba ka taɓa shi ka ce alolarka ta tare ko kuma sai ka wanke ko ba a ce alolarka ta tare ba domin dama ba ka taɓa najasa a ce alolarka ta tare sai in ka yi najasa shi yasa aka bambanta akwai tsarkin hadafi akwai tsarkin habafi ko tsarkin ah, habafi Shi ne tsarkin ƙazanta, an an ba baka zauna a kan kashi damal damal hmm? yanzu kamar wani dan uwanmu ne makiyayi shi bai jin ƙanshi sam kuma bai san wari ba yana kiwon shi ya gaji shanun shi na kiwo ga wata itaciya nan ta yi inuwa rik bai kula ba ashe akwai kashi a tushen itaciyan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mai kashi a inuwa inda mutane ke hutawa shi da ya zo kawai sai ya zauna damba a kan kashi to bai jin wari kuma ɗanye jagal can dai kawai ya ji lema ne ya kama shi ya da suturan ko da ya duba sai ga yana zaune a kan shaddan wani ne ta gani? to kaga da yana da alola ba za a ce alolarsa ta baci ba sai dai a ce ya je ya wanke habas ne ya same shi ba wani ibada ta sallah ko mai kama da sallah da zai yi ba tare da ya wanke ba amma yana wankewa in ya shafi jikin shi ya wanke in tufa ne kawai ya wanke da nan kuma zai ci gaba da ibadarsa da alolar da yake da ita kafin ya zauna a kan kashin ko ka kaddara sana'ar mutum ne kwashe shadda yana da alolansa da komai ya shiga shadda ya kwashe an gane to da zai fito ya tuka kayan da ya yi aikin ya wanke jikin shi ta shi kenan sai ya sallanki. yawwa sai in ya kai ma shiga shaddan ya sha mashi nan kila ya taba ruwan shaddan ya taba har gaban shi da sauran shi to kaga nan zai wanke an gane ko to nan kuma zai sake alwala saboda ya taba gaban shi man masa falyatawadda an fahimta amma indin kawai ya kwakwaba ne ya kwalfa yana miƙawa yana kwalfa yana miƙawa dole ya diddiga a jikin shi ta yi ya ɓata wani sashi na tufansa da zai wanwanke ya komi ya tsabtace ya canza tufa ko ya wanke inda najasar ta taɓa a tufan zai iya tsallasta da waccan alola kafin ya toma aikin shadda an gani? malam ya ce ba ma shi ɗan adam ba wa kazalika Haka hakanan zufan jikin ɗan adam ko rayayi wallo arabuhu da miyauɗinsa wa mukhatuhu da majinarsa wa dam'uhu da hawayensa wa baiduhu da kwansa, ma'ana duka abu ne mai tsarki duka abu ne mai tsarki a fahimta ta imamuna malik hamma da imamu ahmad amma imamuna shafi'i da abu hanifa suna bambancewa miyau na ɗan adam yana da tsarki hakanan zufan jikin ɗan adam aka majinan ɗan adam da hawayensa duk abu ne mai tsarki kuma suna bambantawa a wajen dabbobi yanzu nan an ce mana su a wajensu duka mai tsarki ne amma a wajen waɗancan malamai da za ka kawo dabban da yake haramun ne a ci su suna ganin waɗannan abubuwa nashi ma yana bin sami. an fahimta suna da dalilinsu waɗannan ma suna da dalilinsu amma ya ce gairar mazam banda ƙazantan da ake fitarwa menene mazam bara kenan da hausa mukan ce baragulbi ko? wato ba an ce hadda kwai ba to kwanda ya jirkita fa wani za ka ga har yana wari ya ce ya ce Birzalil muhajjama da zal mai dugo daya wa huwal mutagayyirun Shi shine wanda ya canza kama har yana wari ma'ana shi wannan ba zai zama wanda yake mai tsarki ba saboda ya canza kama ya can an canza halittarsa. ai asali da abincin da muke ci mai tsarki ne amma an aka canza masa kama sai ya zama najasa to shi ma wannan ya canza kama daga yadda Allah yi shi don haka ya tashi daga mai tsarki ya koma najasa an gani walabanul adami nonon ɗan adam fi hali hayatihi a lokacin rayuwan ɗan adam ɗin tsahirun mai tsarki ne nonon ɗan adam sananne ne kuma kenan za ka iya sha zan iya sha duk da akwai hukunce-hukunce tare da shi mabambanta a hakamun raga tun mun sani gwargwadon hali wato na daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana lokacin da kake cikin mahaifiyarka janinan Allah zai shiga tsawara ka kaifa ya sha wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u aswaran wa kuma aswara mataki mataki kamar yadda ya yayi mana bayani ya ayyuhan nasu in kuntin fi raibin min alba'thi fa na kuma min turaba, thumma min nutfa thumma min alaqa thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqa ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى تو bayan da an kai ga an gama tsawara ɗan adam sai kuma Allah ta'ala ya koma masa rayuwa to na daga cikin hikimar Allah da wannan lokaci ai baka shan nono amma abinda mahaifiyarka take ci a ciki kake samu malamai suna cewa kamar yadda usaimin Allah ya ji kansa yake ambatawa cikin littafinsa addima tabi'iyyati lin-nisa cewa hatta jinin al'ada da yake yankewa ga matar da take da juna biyu hikima ilahiya yakan juyar da shi ya zama abincin jaririn nan kayin nan da ke ci to daga lokacin da kuma aka ce an zo duniya da rayuwa mace ko namiji nan take ana gyatta yaron nan aka sa mashi mama sai kaga kawai ya kama soso waye sanar da shi ka duba kaga yanzu fa yazo duniya to wannan nono da yake sha kuma masana likitoci sun ce ba abu mai amfani a jikin jariri kamar sa shi yasa ma suke cewa ku fabar ku ya sha nonon wata shida akalla kafa hada da ruwa sha shi sun gani komi nashi ya sha nonon ya fi lafiya kwakwalwarsa ta fi caji da sauransu da sauransu in za ku iya ko ba haka ba amma dai masana suna ta faɗi ma kuna ji kullum ilimi kuma ba ƙarya ba ce a gwada a gani hmm. kenan a lokacin da ɗan adam ya rasu nonansa kenan ya zama ba mai tsarki ba bisa wannan magana tunda ya ce fi hali hayati idan wannan kalman akharajat hala mamaki kenan in yau ba shi a raye kenan nonan ba mai tsarki ba ne wallah fa'ala ah, walabanu mubahil akli tahir haka nan nonan dabban da aka halasta shi shi ma mai tsarki ne shi yasa kuka ga muna shan nonon raƙuma shanu awaki da tumaki da duk wani nonon da aka halatta cin naman mai nona yake kalbakar kalbakari wal ganami wal ibillo kamar shanu awaki da tumaki raƙuma za ka iya shan nonon za ka iya duk wani amfanin da kake so ka yi da nonon ɗayansu halal ne kuma alkur'ani ma ya yi mana bayani cewa yana cikin ni'ima da Allah ya yi mana baiwa da shi yana cewa yana fi da shi min baini farfin wadanin labanan khalifa kuma wani hikmatullah algaba kamala nono za a tatso shi taritar da dini shi amma buwayin gagara misali ya ce wannan nonon hanyar da yake fitowa tsakanin kashin dabba ne da jininta kuma sai a fidda makashi tsab sa'iga labbatar lishari bina kuma ba nonon ɗan adam ba yadda za ka san wani hikima ilahiya za ka ga nono ya fito tsinkakke ne amma kuma ba abincin da yake da da jiki kamar sa yanzu da za ka katsi kofi ɗaya a jikin sanuwa ba ma na mutum ba Allah ya baka sa'a da sassafe ka kwalkwale Allah gafata malam sai ka ji har wani zufa ke keto maka kuma za ka yi ni sai dai ka kara da ruwa to ina kuma na ɗan adam wanda Allah ya ce wala karkaram na bani adam a halitta mun fifita kuma mun karama ɗan adam shi yasa kake ganin yadda za ka gane fa'idan nono jariri da zai faɗi ƙasa yana da ifi ana sa masa nonon nan ya ja sai ka ji dai ya daina ihun yana ja da numfashin sauke kukansa kuma in jariri ya sami nono ka dube shi da kyau in ba ka san yadda ake santi ba dubi fuskan shi za ka ga yana wani linshe ido yana kada 'yan kafafuwa yana ɗan wasa da hannuwa Allah kaɗai ya san duniyar ni'imar da ya fada ciki Allah kenan Allah kenan shi ya sa ma hatta a dabba Allah ya haramta mana raba uwa da yatta lokacin da take shayarwa saboda akwai nau'i na azabtarwa ga uwar da nau'i na azabtarwa ga yan wa kazalika bauluhu wa raji'uhu ma lam yatagazza bi najisin hakanan fitsarin dabban da aka halatta a ci mai tsarki ne bawon wa raji'uhu hakanan kashin dabban da aka halatta a ci mai tsarki ne sai ya sa sharadi malam ya gaza bi jisim matukan wannan dabbar bai koma abincinsa najasa ce ba idan ya koma najasa yake ci yake rayuwa to fitsarinsa da kashinsa ya koma najasa jasa. Anan ma imamu ahmad da imamu malik su suka tafi akan haka imamu abu hanifa da imamu na shafi'i su suna cewa najasa ce me yasa malik mazhabarka ta ce mai tsarki ne da ai ku karanta hadisin buhari kissan kabilan nan ta uaina wanda ta zo madina masassara ya kama ta annabi ya umarci a ba su fitsarin wane fitsarin wakuni ce to ina jasa ne ba zai ce su sha ba ya ce su sha ba da dalilai masu kama da wannan sai ba najasa ba ce su kuma waɗanda suka ce na jasa ce suka ce a wannan ai lokacin lalura ne kajiyar yadda kuka hau su kuma suke suka ce lalura ce ta auku saboda haka in baka sami abin da za ka yi magani da shi ba wanda ba na najasan ba ba yadda za ka yi aka ce wannan ne magani sai ka yi da shi haka nan suka ce to kun manta ne ashe ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaga ban ɗaki aka sa mashi koge biyu da kashin dabba ya an shi hoge biyun ya ce a mai da kashin dabban fa'in na kisun A yi najisun <laughs> nabi ya ce a mai da kashin dabban jasa ce tura kuma yanzu za a ce kashinsu ba na jasa ba ne to shi sa hakullun a in ka ji magabata sun abu in ka san dalili to wanda ka ɗauka ya fi maka natsuwa shi kenan kada ka aibanta wani kowanne yana yi fi sabilillahi ne yana kokarin bayanin addini an gane yanzu in ka dubi waɗannan maganganun guda biyu kowa da abin da ya dogara yawwa wannan ya ce in haram ne annabi zai ce a sha wannan ya ce a ailalura ne ba kwaji ya lokacin da aka kama shi ya tsarki da kashin dabba ya ce a maida ba na jasa ne? alakulla dabban da ke amfani da najasa a rayuwarsa to shi hatta ma a yanka shi a cinan take shari'a ya ta hana sai dai a tsare shi a tsoraciyar da shi abincin da ba najasa ba zuwa lokacin da za a san waccan abincin na najasa ya bajike shi ana fatan wanda ba najasan ba ya mai makomin sako daga nan kuma ana iya amfani da shi ya zama kamar sauran dabbobi walabalu gairi ha tabi'un lilahamihi kun ga an maganan shanu tumaki awaki tsakuma ai ne dai al’an’am ko? wal’an’ama khalaka halakun fi hadis unuwa manati wa min ha ta kulun wa alaiha wa alalfulki ta kuma lun dama Allah ya ce ya halitta mana waɗannan dabbobi don amfaninmu hmm? sannan mu ci sannan mu ɗauki kaya zuwa inda muke so wasu kuma mu hau duka wannan rahama ce amma ɗan adam ba kasafa yakan tunanin wannan ba shi ya sa yake saba ma mahalicinsa wanda bai dace ba Allah ka kare wala bunu gairiha nonon wani waɗancan dabbobi da muka ambata tabi'un lilahamihi yana hukuncin sanadin hukuncin namansa ne. ne shikenan sai ya ƙara tafsiri ba'dal ijmali fama haruma aklu lahamihi falabnuhu najisun ah, dabban da aka haramta cin namarta to nonon ma ya zama najasa an gani kenan idan nono ya zama najasa baya halatta ka yi amfani da nonon jaki saboda naman jaki haramun ne ta kowane bangare yawa ta kowane bangare nan kuma sai ka kiyasta wasu irin dabbobi Allah ya haramta mana mu ci nonon kuma ya zama haramu amma mai littafi sai ya ce kalhaili walbighali walhamir sai ce kamar dawaki alfadarai yayin jaki kanin doki da shi kan shi jakin ala kamar yadda muka sani ittifaqan dai duniyar musulunci gaba ɗaya ba inda aka halarta jaki amma doki akwai khilafa akai. wasu suna ganin haramun ne wasu suna ganin makruhi ne wasu suna ganin ma akwai halarci alkur'ani ya ce mana wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdu as-sabil wa minha ja'ir ولو شاء لهداكم أجمعين dawaki alfadarai jakuna ku ne don kuma ƙawa. yawwa ku bari kawai Allah zai halitta maku ma abinda ba ku sani ba a nan a mazhaba ta Imamu na malik sai suka hada suka buge Allah ya ce a hau a tsawa shi dai jaki sai dai a hau ba a kawa da jaki <laughs> yanzu alaga fata malan ɗan saurayin can <laughs> kila in koda da jaki a gidanku ana zuwa gona hanya za ka so kana komo shi ko ka hayo shi ka gamu da hindatunka <laughs> sai ka ja buya amma ka hau doki fa daga ce ina ma dai zan ga hindatu hindatu ta ganni akan doki kasan Allah shi ke da hikima in ya so sai ya daga darajar wanda ya so ya daga darajarsa ko kuma ya sauke matsayin wanda ya so ya sauke matsayinsa shi yasa duk garin da kaga jakuna da yawa to ba ci gaba ƙasar da kaga jakuna da yawa ba ci gaba yawa amma ku sa ido da kyau ku gani za ka je madina ka gaja jaki abinnin madina yana yawo <laughs> ce ko maka fa waye ne ga jakuna da Allah ko da guda daya to kuma masu zuwa america ko london fa ko paris kila da wuya ka ga jaki a birnin new york ko? <laughs> sai dai kaje gidan kallon dabbobi zuwa? za ka gan shi an aje shi na tarihi kala-kala to suka ce hukuncinsu ɗaya don haka Allah ya haɗa su ya ce litarka buha wa dina a shi aka yi alkhail walbigal walhamir ya ta tabi'un lilma a ko nasban wa raf'an wa jarra saboda haka in yi sama yi sama in yi ƙasa yi ƙasa in yi daidai yi daidai in bai yi ba ma bai yi ba kowa ma bai yi ba to kuma wasu suka ce a wannan akafi ne wanda yake mun katsi ba mutasili ba domin zaman ka tare da mutum ba zai iya zama ka zama mutum ba in kai ba mutum ba ne kila wani ɗakin shi da ɗera yake kwana to da kai da ɗera hukuncin ku ɗaya ne amma dai ga ku a ɗaki ɗaya kuna tare ku kwana ku tashi wani gadon shi da kuɗin cizo a kan katifan ma shi ma yake kwana to kai ma kudin cizo ne zama waje ɗaya ya haɗa su amma kowa da hukunci shi kai mutum shi kudin cizo ba kudin kashewa ba na cizo ne an gane suka ce ta wannan shi ne an haɗa su ne a wani nau'in aiki ɗaya amma in an zo hukunci kowa yakan ɗauki nashi hukuncin ne daban yawwa suka ce kuma to ai a yakin haiba. a lokacin sahabbai suna ta dafa jakuna da dawaki annabi ya umarci a kifar da duk wata tukunyan da ake dafa dauki amma bai ce a kifar da afuwan tukunyar da ake dafa jaki amma bai ce a kifar da tukunyar da ake dafa doki afwan eh doki ba Allah fa'ala kowanne ka duba sai ka ga da nashi hmm. wa ma kuriha aklu lahamihi dabban da aka karhanta cin namata haramun dai don mu yi ta'arifi yadda aka ce wannan kaza haramun ne to yi aqabu fa'iluhu wa yi tarihu. in aka ce Allah ya haramta kaza mutum ya je ya aikata to akwai ukuba ya yi laifi babba idan kuma yana so aka ce Allah ya hana sai ya daina to akwai lada saboda ya yi, in aka ce makaruhi ne kamar yadda malam ce wa makuriha kuriha aklu lahamihi dabbar da aka karhanta cin namarta kasabu'i kaman zakoki irin su zaki su kura su kyarkeci damisa da sauransu falabanuhu makaruhu Nonansu makaruhi ne nonansu su makaruhi ne to nonansu makaruhi ne me makaruhi abinda ake ce ma makaruhi shine abinda ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala ilimi. idan ka kyale ba ka aikata shi ba saboda an ce ba a so za ka samu lada in ka aikata ba zunubi shine tarihin fukaha masu ulama'ul usul usulul fiqh in an ce makaruhi ne in ka yi ba kai zunubi ba amma in ka jajiki don ana kin abin za ka sami lada kaddara yanzu abu ne ba ka san shi ba mutuwa za ka yi ba in an maka amma ba ka so in ba a yi maka ba ba ka jin daɗi kana jin daɗi ba shi an ce ka za maka ruhi ne in dai ba ya zama maka dole ba ka kiyaye shi sai ka kukuta domin wani lokaci wani abin za a ce maka ruhi ne in kai tsalle sai ka ji wani ya yi maka bayanin zan nan fa haramun ne kuma ya baka dalilansa ta ina ake ɗaukan irin waɗannan hukunce-hukunce a ce wannan makaruhi wannan haramun wannan halal ko da sauransu dai a dalilai in akwai nassi yanke wanda shari'a ko nassi na alkur'ani ko sahihiyar sunna annabi ya hana aiki shi kenan sai a ce haramu shi ma a nan ake samun wajibi da sunna da mustahabi a hannun a sami haramun da makaruhi na'am eh <laughs> eh akan ce wai karahiya ce shin ki banza barin ki banza a'a yusabu eh, tarikuhu wala yu'aqabu fa’ilu wannan a shari'a in ka daina makaruhi dan bana shari'a ba ta san shi ana ba ka lada sai dai ana cewa ba a maka hukuba ko azaba in ka aikata shi kaga ko in aka ce za a baka lada wayayye ba zai aikata ba za ka ga a wasu wurare annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisai ya hana cin kullu zinari kullu zinari wato duk wani mai fiƙa da aka yi fanda yake farauta annabi ya ce ka a ciki to amma kan mu manta su fuka haɗu sukan dubi ƙarfin hani da yanayin hani da dalilin hani su yi baɗi na a haka an gane ko? shi ya sa hatta malaman hadisi wani hannun sukan ce na hayu ta harimin wani hannun su ce mashi na hayu tanzihin na hayu tanzihin hadisi za su kawo ƙarfin yadda annabi ya hana abin su ce haram ne na hayu tanzihin kuwa ka bar shi ya fi ka yi shi wato ka tsarkaka barin aikatawan ya fi ka auka ga aikatawan sukan ce mashi na hayu tanzihin an gane ko to kuma Hata a rayuwarmu za ka gane haka wani lokaci kuna abu ko za ku yi abu kana iya ce ma abokin da kuke aikin a kabar wannan kawai kaga wannan ba wani zafafa kai ba kabar wannan kawai ya sai aikata ba za a bai shi ba ga Allah ya kamata a yi shi ai ka ce bari ne amma ba ka zafafa ba saɓani wanda sai kai kai kai ka bashi ka bashi ka bashi da san san kaka yi kenan kaga yanayin hannun wannan ba daidai ne da wancan hannun ba to su fuka ha waɗanda suka halarci umarni ko hani sukan yi la'akari wani umarni ne aka zafafa wani umarni ne ba a ba da shi da zafi ba E, eh, kamar karatunmu na hadisi ne eh, na ranar lahadin da ya wuce mun magana akan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kamani takarda da alƙalami in rubuta muku wani abu lokacin yana ciwon ajili saura kwana hudu ya bar gidan duniya sai dina umar ya ce ku kyale ku kawo mu hutar da annabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala ya bar mana qur'ani annabi yayi mana bayani annabi sallallahu alaihi wasallam hutu yake so yanzu ba suka ce annabi ya ce a kawo ku ce ba kada a kawo sai aka shiga dan jayayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to duk ku fita bai dace ba a yi jayayya a gabana shin ba umarni ya bada ba amma kuma menene sayidina umar ya fahimta a umarnin nan umarni ne na zaɓi ba na dole ba annabi kuma ya tabbatar da eh umarnin ba na dole ba ne don ina wajibi ne ba zai ce ku fita ba zai ce na ce ku kawo ne ba zaɓi na baku ba saboda in dole ne ba yadda za a yi annabi don wani ya ce a bari ya ce a bari ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma aka sami kwanaki hudu yana duniya bai sake cewa a kawon ba ya sama ake ban sai na umar aka ce yana cikin manakin ɗin na dacewa da nassi akasin rafizawa da suke zage shi suke cewa wai yana ma'annabi bore ko kuma ya ɗauka annabi bai da hankali ne a lokacin kaga wannan duka kalmomi ne munana kiyayyansu da sahabbai Allah ya shirye su in ka kamo kana iya ci <laughs> wa mai ma la nafsa lahu sa'ilatun kazzubadi wan namli akwai wasu nau'in dabbobi wanda su a ƙashin kansu ba su da jinin kansu kazzuba kamar kuda yanzu in ka yanka kuda za ka ga jini na farara babu wannan da tururuwa da za ka kama tururuwa ka tsinka ta za ka ga jini na zuba wadud ko tsutsa kana guntula tsutsa za ka ga jini na zuba to ya ba mu misali da waɗannan halitta sai ka auna sauran ta ce to duk irin waɗannan ƙwari ko halitta in suka mutu ba a ce masu jafa suna da tsarki an fahimta suna da tsarki wannan ah, bayanin da malam yi mana kenan yi mana bayani akan abubuwa masu tsarki da yardar Allah ta'ala a fasali na gaba zai mana bayanin wasu abubuwa wanda suke su kuma na jasa muna roƙon Allah dacewa ga abin da muke yi baki ɗaya kuma muna roƙon Allah sabaki da aiki da abin da muke karantawa wasu bahanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum amin Thank you. akar musalla mutum sun zagaya duniya kaɗan wanda ta fi da ne ta talabijin domin hango ainihin misali kuma a saudiya ko a wani su kasashe transportation na su su ne rakuma waɗansu kuma kamar nijiyar za a daga rakuma ne da shanu suna ɗaukar musu suna jawo ruwa a rijiya domin kuma kasar zariya sai allah ya azurta mu da jakuna su ne suke ɗauko mana ainihin yashi da sauransu to ga yadda kai maganin cewa ainihin duk inda jakuna suke ma da ta ce mene? to an mu abin da muke da suke na ma to ka tsaya da gani inda rayuwa da yawa na gaba an sun fitar da doka ma da yanzu ba za a sake fitar da ainihin jakuna zuwa kasan yamare ba doka ne eh, duk wanda an yi su da shi to a kama shi a kusursun tsanani saboda darajar jaki ma da su. yanzu ruwan da ya shekara arba'in zuwa hamsin da yawa daga cikinmu kowa gidansu da jaki ni ne gidanmu da jaki sanda na tashi eh na kuma san da yawa nan da kowa zai faɗi gidansu da jaki eh haka ne ko? to yanzu a nan dawa dawa ne ne gidanku da jaki a'a ina neman wanda yake a nan gidansu da jaki kaka je da nisa nan dai kawai ina yake mutum daya saiwa kuma bai na suke an ci gaba a gidan ne ko mun so ko mun ki an samu ci gaba ne A in sauka yanzu a nan ɗin mu a zariyar da ake magana duk anguwan da ta ga jakuna sun yi yawa to hatta mutanen anguwan za ka ga ci gaban su kaɗan ne a ilimi ku auna yanzu in za ka gina gida da wuya ta ce za ka nemi mai jaki ya ta maka yaki sai dai mai ba, to yanzu misali idan kana kallon ko da social media din nan ne na yanzu ko za ka ga a hali irin na bana ƙasashe da yawa ambaliyar ruwa na ke? pakistan na ga inda motoci da menene suke yawo a cikin ruwa amma da aka zo sudan sai na ga wata mata na ƙoƙarin jan jaki ne jakin da take kaja ruwa na biyo wasu kuma na jan tumakai na ba da misali da madina da makka idan tun ma kafin yakin yaman idan kana bibiyan kasan yaman za ka ga yadda kasan wasu sassa na najeriya haka za ka ga jakuna kila an fahimce har yana ka ga jakuna su ma saboda suna cikin yanayin da ba su da wadatar da irin waɗancan ƙasashe suke da shi za ka je kuwait ka ga jakuna za ka je dubai ka ga jakuna saboda sun ci gaba ne ba wai ana cewa jakin bai da amfani ba ne har yanzu a nan dai ban ce maka wani waje ba samun wanda za a ce zo da mahe maka hanya ta hau jaki na Kaje je sabon gari wallafi ce ba ni ji a kama saboda Allah na yi imani in ba rikin lafiya ba a tsohon ka dole ba yadda za a yi sai wa'anin ba mai hawa jaki ya ke ta garin nan to me sa? amma wanda yake jin ya isa kuma sai ya hau doki eh wannan ta fice akwai wani wa alaikum assalam eh

in kana bukata za ka saya mana ai yanzu ba ma maganan ka sha maganan kanti ba ko ma wata ne ta tatse ba ko menene in ma matakka tana da shi wadatacce tana iya sha ka koshi in muka koma a wajen fuka ha abin da yake haram ake haramtawa ai an ce mai tsarki ne abu mai tsarki kuma ba kuma matan adam ya kare abin da yake haram a ne shi ma a lokacin da yaro wanda bai cin abinci abincinsa nono ne ya sha shi ma a hadisi ma ba ma sha ɗaya ba akwai ruwayar ma da take sai ya sha ko biya amma dan tsoko ɗaya ko biyu ya sha a shayar da shi a sare shayar da shi ka zai irin matan ne masu rigima wajen yin aya ba da sha'awa sai ta kwamfada miki nuna saboda ƙauna kuma daga baya in ba a yi sa'a ba sai ya zama bakin ciki game su duka shi sa duk san da kike matsa ko ya kada kawai ki shiga ba shi nono ɗan kawai ko makota saboda a kwana a tashi wannan ya da kike ba nono kila ɗanki na iya gani ya ce yana so wata rana kun gani wanda yake zai zama masu tashin hankali akwai mutane biyu da nake yaban a nan a nan ƙasan a nan zariya su wallahi na yaba imani matarsa na zuwa muhadara da muke yi juma'a juma'a na bulubul maram a lokacin da shekarun bayan sai muka zo maganan shayarwa sai muka yi bayanin yadda suna ta nuna in an shayar irin wannan mataki ba aure a tsakani ashe akwai wata baiwa Allah a wajen tana kuma abin ya dame ka. an gama karatu ko ta baya abin ba ba an gama karatu ina shiga gida sai ta ji, ta ji, na taba jin labarin miji na wani an shayar da mu tare da shi mahaifiyar ina jin ko mahaifiyar shi ne ko ta yanzu na manta amma dai mahaifiyar su ta shayar da su gaba ɗaya na ce iye shayar ba sosai ta ce sosai ba ma a riƙe shi ma ko miƙe ta ko miƙe ta aka yi aka shayar sai na ce to yadda kika ji karatun nan haka yake ba canji ta yi shiru ga 'ya'ya ba manya-manya ta yi shiru to ya za a yi na ce yadda za a yi akwai sauran iyayenku ta ce e ai wanda ma ta shayar da mun tana sai na ce to yanzu abin da ya fi duk kwalokwalon da za ki yi kada ki sake yadda da mijinki har sai kin je kin binciko ki samu tabbas ki zo ki gaya min abin da ya tabbata hakan kuma ta yi ta kuma zo ta ce tabbas ta ce haka aka yi kuma har ga lokacin ma da aka ɗauka tana shayar da su sai to ba a wani ka samu amma kada ki ce mashi haka ki ce ina neman shi alhamdulillah ya zo ya zo ma da ɗan'uwan shi bai san menene ba daɗin da na ji ba jahili ne ba wanda tsan'uwan ma da ya zo da shi ba jahili ne ba ka ji amfanin ilimi mai kasha kale ka yi abin da nauyi saurayi da budurwa suka yi aure yanzu suna da samari da 'yan mata sai dai da su kanku suka ji yaya ne suka sha jinin jikinsu a yadda da kaddara a bi Allah a bi shari'ar Allah abin da zan iya na ayoyi da hadisai na sannan na ce to kunji kunji kunji dalilin kira amma yanzu abin da zan ce ka ji dalilin kuma da ya kawo magana abinda zan ce kai ma ka je ka bincika ne ban ce ma ta bincika ba ka je ka bincika ne kai kokarin nisan ta amma ka je ka bincika sakamakon da ka samu ka samu shi ma ya dawo ai malam yannan maganan haka yake ba ma wadda ka shayar din ba hatta manya na tambaye su sun ce ba aikuwa to gaba ba wuri daga yau ku yi haƙuri wallahi haka yi haƙuri da ita ta yi haƙuri da shi in ba imani ba ne zai sa a yi wannan sai imani to kun ga irin waɗannan duka suna haukuwa suna fatan Allah ya kare mu eh suna nan suna ta rayuwa cikin imani wato wai yana son ya ce ‘ya'ya ne na halal ko ba na halal ba ai a musulunci ba ma wannan mai sauki ba ko da ma wani abu ne ya zo ba na ganganci ba aka haifi da ba a ce mashi shege ina irin masu rigiman nan a zo gidan amarya a kwanta a gananta eh shi kuma ango ya zo ya zaki ita ce to kasan cewa ba a ce ya yayi zina ba a mashi haddi kuma ba za a ce matan shege ba tun da ɗan kuskure ne Allah shi jauta wa alaikum assalam Thank eh. you. ainihin an maganan makaruhi ne ba haram ba an gane ko? saboda haka za ka iya amfani da shi yana maganan za ka ji ana amfani da man kitsan zaki ko wani abu mai kama da wannan a ce ana magani da shi babu komai sha Allah

a'a bincike ne na masu ilimin fanni amma ban san wata aya ko hadisi ta take ka a ba jariri ruwa sai ya yi wata shida bincike ne da ilimi na masu fannin ina fatan an fahimta idan kana son ƙarin bayani to sai ka yi aiki da alƙur'anin da yake ce mana fas'alu ahalar zikiri in kuntum Lata ta'lamuna sai ka sami likitan wannan fanni musulmi wanda ya san addini sai ka ce to ka zo fatawa ka gane ko saboda haka zai dora ka akan bayanin da za ka gamsu ko ya ƙara tabbatar maka da wannan bincike ko ya nuna maka level mataki na wannan bincike ko dai wani abu mai kama da haka ka gani yawwa abinda ya kamata ma kenan wallahi ta'ala ala wa alam ربنا لا تؤاخذنا إن yi أو أخطأنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا na آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم akwai mahaifin ɗaya daga cikinmu malam hudu ko? malam musa hudu malam hudin ne ya rasu mahaifin ne malam hudu shi ne ya rasu muna roƙon Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya lallashi zukatanmu da dukkan mamatanmu maza da mata Allah ya ta masa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu da fitintunin da suke aukuwa bayyanannu da koyayyu Allah ka tsare mana imanin mu ka sa gobe mu tafiya wajen mu tauhan mu game da mahaliccin mu Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra قضيت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا انت